وكل ضلالة في النار بايغة في أقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مرتاكة سادواء وانا مسلاتي متارد البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقدن قايا أتشمونا قلينا كانوا أولا يمتشينا لتنم يومنا قوم قوتا بالقعدة هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدمو آد فليه إلى أربعين نبيو wanda kuma yake daidai da 21 ga watan 6 miladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu ko muka fara karatu a cikin littafin na mai suna alfurkan bayan alhaki wal mutlan wallafar shekul islam أحمد ibn عبد الحليم بن ibn السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله wannan shi ne darasinmu na biyu wanda muka fara dan takaitaccen bayani akan tarihin shekul islam ibn taimiyya ba zai yiwu ba mu iya faɗaɗa magana akan ibn taimiyya ta kowane ɓangare da abubuwan da ya kamata duk a ji ko a faɗa game da shi saboda a al'amarinsa wato yana da faɗi kwarai da gaske rayuwarsa gaba ɗaya cike take da gwagwarmaya da faɗi tashi tun sanda ya taso ya fara fahimtar abubuwa har zuwa mutuwarsa saboda haka babu wani lokaci da ibn taymiya ya kasance ba cikin wani wata gwagwarmaya ba da ainihin faɗi tashi wajen ganin an samar da gyara a cikin al'umma saboda haka irin mutumin da ya rayuwa irin wannan to zai wahala cikin ƙanƙanin lokaci a iya bayanin rayuwarsa gaba ɗaya sai dai a faɗi wani abu wasu abubuwan kuma a hankali ana ji kaɗan-kaɗan da haka da haka har za a ji abubuwa da yawa amma kamar yadda muka faɗa a ibn taymiya mutum ne da tun wancan lokaci har zuwa yau ana kan rubutu a kansa rubuce-rubuce a kansa har zuwa gobe ba a gama ba saboda haka kaga ashe ko da mutum ya faɗi wani abu a yanzu gobe zai ci karo da abubuwa waɗanda bai faɗe su ba bai ma su ba a kamar yadda gaya muku <clears throat> wasu masu bincike sun yi ƙoƙarin su tara dukkan inda aka yi bayanin tarihinsa suka tara suka rubuta bayan ɗan lokaci kaɗan suka ƙara gano akwai wasu da yawa waɗanda ba su gan su ba a baya suka dawo suka rubuta takwila so saboda haka sai dai mu ɗan yi takaitaccen bayani sauran kuma a hankali a hankali mutum yana ji ibnu taymiya kamar da muka faɗa Allah subhanahu wata'ala ya tasar ya tashe shi a lokacin da ya tashe shi domin samar da gyara a cikin addini saboda yana ɗaya daga cikin mujaddidai da aka yi a bayan ƙasa waɗanda suka jaddada addini bayan addini ya shiga wani tasko ya shiga wani hali mawuyaci ta fuskoki daban-daban ibnu taymiya ta kowace fuska ya yi ƙoƙarin ya ga ya samar da gyara ya yi ya samar da gyara ta fuskar aƙida abin da ya shafi aƙidun mutane su alaka su da ubangiji wanda wannan shi ya fi ɗaukan hankalinta kuma shi ya fi kwatar kaso mai tsoka na ainihin rayuwarsa ya yi gwagwarmaya wajen yaga cewa an samar da shugabanci na adalci a cikin al'umma ya yi gwagwarmaya wajen yaga an tsabtace halayya mutane sun zunto masu kyawawan ɗabi'u ya yi gwagwarmaya wajen ya ga ya bawa addini kariya daga ƙungiyoyi daban-daban musamman wasu ƙungiyoyi waɗanda ba na musulunci ba irin falasifa irin eh, nasara a wancan lokaci da sauransu hakanan ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya raba wasu da gurɓatattun tunani musamman ma waɗanda aka samu daga wasu karkatattun ƙungiyoyi waɗanda suka daɗe suna tasiri a cikin ƙwalin jama'a ya yi gwagwarmaya ta fuska daban-daban sannan kuma a karan kansa mutum ne salihi mutum ne mai gudun duniya mutum ne mai tsoron Allah mutum ne mai kyawawan ɗabi'u mutum ne mai saukin hali mutum ne mai karamci kwarai da gaske karamci shekul islam ibn taimiyya wani abu ne da ya shahara mutum ne mai karamci kuma kamar yadda ali ibn umar al-bazzar almajirinsa abu hafs yake cewa karamcinsa ba karamci ne na takallufi ba ba wai matsawa kansa yake ba haka ɗabi'a ta abubuwan da yake yi na karrama mutane na kyautata wa mutane ɗabi'ar ta ce haka ba wai matsawa kansa yake ba kasa akwai wanda za ka ga yana karamci amma takuruwa ya yi ba yadda ya iya an shi a kwana to za ka ga watakila ya yi abu amma ba wai don zuciyarsa tana so ba a shi shekul islam ibn taymiya karimi ne kuma karamcin sa ɗabi'a ce wato haka Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi yake cewa la ya taqabba'uhu wa la ya tasanna'uhu bal huwa majhulun ala dhalik ah, sannan <clears throat> yake cewa ibnu taymiya bai taba zaunawa ya tara kuɗi ya rike ba duk abin da yake da shi na bukata ne ko bukatar kansa ko kuma bukatar wanda suke tare da shi bukatar almajiransa ko kuma bukatar jama'a duk sanda aka zo aka yi masa aka tambaye shi wani abu kamar yadda shi wani almajirin nasa yake faɗa albazar a cikin alamul aliyya yake ce ba a taɓa zuwa aka roƙe shi wani abu ba yana da shi kuma hana ko mene ne aka roƙe shi zai bayar duk wani abu zai wahala wani mai mabuƙaci ya zo ya ce da shi ga buƙatarsa ji almajirinsa yana da wahala ya bar shi tafi nan ba komai ko da ko ba ya wani abu ya ce kai ta kai ma wani lokaci idan ba ya da abin da zai bayar sai ya cire wani abu na tufafuta da ke jikinsa sai bayar saboda kada mutumin nan ya tafi abin nan ya ce wannan kuma abu ne da ya shahara mutane sun san wannan har yake kawo wata kissa da wani malami makarancin alkur'ani ke bayarwa yake cewa wata rana yana zaune a majalisin ibn taimiyya ana zaune sai wani mutum ya zo ya yi sallama da ya sallama sai shekul islam ya daga kai ya kalle shi sai ga alamar bukata tare da shi domin ya gan shi ko rawani babu kasan wancan lokacin rawani alama ce ta kamala a ga mutum da rawani ba wai sai malami ba duk kowa ma rawani yake da malami da wanda ba malami ba da saboda haka sai ya gan shi ba rawani tafiya ba rawani alama ce ta babu a tare da mutum babu ba mutum ne mai kiyaye mutuncinsa ba kama ga babban mutum kamiri yana tafiya a gari ba hula kaga ai za a yi ta mamaki a ga a ce ga babban limami amma a gan shi a kasuwa yana yau ba hula kasa za a ce kai lafiya kuwa eh. saboda haka tafiyar ba hula ba rawani a wancan lokacin suna dan ganin akwai matsala saboda ka ibnu taymiya da ganin shi ba rawani sai ya cire rawanin kansa ya tsaga biyu sai ya bashi ya nada shi kuma ya nada rabu ya nada saura ya nada saura domin shi ne abin da zai iya a lokacin babu wani abin da zai iya cewa ila rigar da yake jikinsa guda ɗaya ce ba zai iya cire ya bashi ba kuma abin da ya lura da bukatar sai ka ce rawani kuma rawani shi ne wanda ana iya raba shi biyu sama irin rawanin su wancan lokaci yana ɗan girma saboda ka yi raba rawanin biyu ya ɗaure biyu ya bashi rabi to kaga wannan alama ce da take nuna cewa mutum ne wanda yake yana da karamci kwarai da gaske ah, yake cewa wata rana yana tafiya a hanya sai wani daga cikin mabukata sai ya haɗu da shi sai ibn taymiya ya kalle shi sai ya ga alamar bukata tare da shi kuma a lokacin ba abin da ibn taymiya zai iya bashi sai ya cire ɗaya daga cikin tufafin jikinsa sai ya bashi ya kuma bashi haƙuri cewa ba wani abin da zai iya bashi sai wannan irin wannan karamci karamci ne ɗabi'a ba kowa yake iya samun sa da wannan ba ina tunawa sheik abubakar mahmud gumi allah ya kara masa yadda allah ya zafarta masa allah ya kwanke da rama ya yi suna akan wannan kuma waɗanda suka san shi suka mu'amala da shi sun san wannan wato shine wanda in ya taho da kaya a hannu malam musa hussein madabu allah ji kansa da rahama yana gaya mana yanci shine mutumin da zai zo da kaya a hannu ya rufo. idan aka tare shi aka karɓi kayan ba zai ƙara tambayar ba ina kayan da ciki to sai miyagu in ya zo sai a karɓi kayan sai a yi kwana in wani ya zo ya kawo taimako in wani daga cikin mazaurin ya karɓa to ba zai sake tambayar waye ya karɓa sai a dawo ana ba aka ba taimakon nan a rasa mawa ya sannan kuma ya zanto yana daga cikin halayensa idan ya sa kaya ya sa tufafi ka gani ka ce sun yi maka kyau in ya shiga gida sai cire ta ko alaida ya zo baka sai da aka kafa doka mutane kuma zai su ganda ya sa kaya ta wasu kai bala kayan da sun mai sai da aka yi doka kada wani ya kara ganin wani abu a jikin malam da ya ba saboda yana hawa sama zai dawo zai dauko a leda ce ta wana baka to irin wannan karamci ne kuma ɗabi'a ce so idan ana ba da labarin irin abinda da ibn taymiya yake ba za ka yi mamaki ba a kurkusa mun ji wannan zai ba mu gani da idan ba amma mun ji daga amintattu waɗanda suke ba mu labari saboda haka babu mubalaga a cikin wannan yana cewa baya dacewa a tambayi hatta littafansa hatta littafansa kaga shine abin da ya fi komai wahalar malami ko ɗalibin ilimi ya ɗauka ya bayar yana da bukatarsa to shi baya ganin dacewar a tambaye ka littafin ta hana albazar yake cewa wata rana wani ya zo eh, tambaye shi littafi ya ce duba cikin littafai na ɗauki wanda ya maka ya duba sai ga wani mushafi an saye shi da tsada ƙwar'ani ne an saye shi da tsada watakila saboda irin rubutun da aka yi masa kawai mutum wanda sai ɗauka to shi ne sai malaman suke sauran man almajiri suke caka gani yanzu ka mashi ya ɗauki abu na kuma zuwa zai sai ya karɓi kuɗin ya ce to ai bai yiwa ya tambaye da kana ce kuma ni na ce da shi ya ɗauki abin nan ya ce ba yiwa in hana shi saboda haka shi a gurin sa yana ganin ba daidai bane a tambayi ɗalibin ilimi littafi ya hana a zamaninsa amma a zamanin mu za mu hana eh, a zamaninsa duk wanda ya tambaye ka bashi to zai tsaya karanta kuma za a amfana da shi amma a nan ka buɗe bayarwa wani kana bashi ne dan buɗa shafi ɗaya biyu zuwa zai aji kuma ya ta karɓowa yana kwalliya a gidansa mai amfani ka ya raba ciki mai karanta ba to shi yasa zahabi yake cewa yana da karamcin da shi bai taba ganin irinsa ba zahabi a cikin zai da tarihin islam ko zai da sayar alamin nubala yake cewa haza kullihi ma'amalahu min al-karam alladhi lam ushahid mithlahu ya ga karamcin da bai taba ga irinsa ba to haka nan in ka dawo wajen jaranta in a jarumin gaske ne ba a san shi da tsoro ba a san shi da tsoro ba yana daga cikin abin da yake cewa babu wani wanda zai ji tsoron wani ba Allah ba sai idan akwai cuta a cikin zuciyarsa yana cewa lan yakhafa rajulu ghayra Allah illa li marad fi qalbi zai wani ji tsoron wani ba Allah ba sai in akwai cuta a cikin zuciyarsa yace wani mutum ya kai wa Imam Ahmad koke na cewa yana jin tsoron wani wani shugaba daga cikin shugabanni masu mulki yana jin tsoronsa sai imamu ahmad yake cewa lau sahahta lam takhaf ahada da lafiyar ka lau ba za ka ji tsoron kowa ba alamar kana da dan ciwo a tare da kai wato saboda zuciyarka in ta daki Allah kawai take jin tsoro ba wani ba wanda zai zama da zai firgita ka yaushe shi yasa dukkan wata rikita rikita da ta taso a lokacin shekul islam ibn taymiya sawa'un rikita rikita daga jadabin nasara ko daga a tatar to za ga ibn taymiya a tsaye kusan duk inda ya zai shi kusan shi ke jagorancin musulmi shi ke sawa su samu sabaki su samu jajircewa da kafewa zai rikai yi musu alkawarin za a yi nasara dukkan fafatawa da za a shiga to zai ta kokarin kwantarwa da mayakansa hankali mayaka hankali yana nuna musu cewa su yi haƙuri za a yi nasara wanda wannan zata nutsuwa ta sauka a cikin su kuma ƙarshe a yi nasara to haka ibn taymiya ya kasance mawaqif da suka nuna rashin tsoronsa suna da yawa a cikin irin wannan takaitaccen bayani ba zai yi mai ta kawo su ba a bazzar yake cewa wata rana wani ya kai karansa gurin wani mai mulki sarki almalikun nasir muhammad muhammad ibn kalawu ɗaya daga cikin sarakunan wannan lokaci sai ya sa aka kirawo ibn taimiyya aka kawo shi gaban ibn taimiyya zai zauna gabansa sai yake ce masa an ba ni labarin cewa mutane suna maka biyayya wato kana da mabiya da yawa cikin mutane kuma an gaya min cewa so kake kai min jiyo mulkin wata mulki na shi abin da ya dame shi gina in da bai dame ta mulkin sai dame shi saboda haka an ce kana da mabiya mutane na maka suna jin maganar ka an kuma gaya min mulki na kake suka kwata ibnu ta sai kamar bai jima bai ke faɗa ba ya birist bris banza da shi bayan ya ga magana sa a cikin nutsuwa ibn taymiya ya daga miliyarsa yake cewa ni ne zan yi hakan Mana ni ne zan nemi mulkinka sai yake ce masa wallahi inna mulkaka wa mulkal mughul la yusawi indi fil sayn yace mulkinka da mulkin mughul ta tarke nan yace bai kai sisin kwabo ba waje nan wato ni ka in za a kasa shi sisi ba zan saya ba in a kasa nan mughul sisi ni ba zan saya wato yana rasu na masa cewa shi ba mulki yake so ba mulkin sa bai da wata kima wajen sa shi wanda shi ne rajul daula ibn taymiya rajul umma ne shi ne al'umma ne ba ya da wasu iyakoki shi mulkin sa yana da iyaka idan a dimashq yake wannan magana na'ibu sultan ne a dimash mulkin sa bai wuce dimash ba a masar ne bai wuce masar ba shi wannan muhammadu kalawa cikin sarakunan mamalik ne wanda suke suka yi sarauta a makka wanda waɗannan kuma ƙasashe irin su abin da duk suna ƙarƙashin abin da su saboda haka mulkin ka bai wuce iyanan ba shi ko ibnu taymiya kalmar sa ba inda bata shiga ba a duniya saboda ka faɗa faɗarsa ya faɗa a ji ba iyanan ta tsaya ba kai shi ko wanda ya faɗa a ji iya inda bai sai to daga nan sai wannan batara ke sai ya murmushi ya yi murmushi sai ya ce wallahi gaskiya ka faɗa ai wanda ya kawo karanka yanzu na fahimci ƙarya yake da ba shi tashin hankalinsa kenan a ce za a kwace masa mulkinsa ah, saboda haka yana da yana da yana da kuma dakiya da rashin tsoro wanda shi ma zahabi yake cewa haza kulluhu ma amma kana alaihi min ash-shaja'ati al-mufrita allati yudrabu biha al-matal tare da kuma yana da jarinta ta a zo a gani wacce ake misalinta ake ba da labarinta yake cewa wa amma shaja'atuhu fa biha tudrabu amsal jarintar ibnu taymiya jarinta ce da ake ba da labarinta ake misalinta wa bi ba'dha yatashabahu akabir al-abtal da wani bangare na ta ne jarumai suke kwaikwayo wani bangare nata na jarumtarsa saboda haka idan ya tsaya gaban mai sarauta ko gaban wani alkali ko gaban abin nan ya faɗi kalmar gaskiya da yake ganin ita ce gaskiya wani baya baya tayar masa da hankali saboda haka yana da wannan sannan ko baya ga wannan mutum ne mai tawalu yana da tawalu'u kamar yadda suka ce yana da tawalu'u saukin kai ga babba da karami da mai wadata da mara talaka kowa yana mu'amalantarsa da girmamawa sannan ga mutanen da suke neman ilimi a wajensa mutum ne da baya kosawa sun ce baya kosawa da tambayar mai fatawa za ka zo ka tambaye shi da sakin fuska zai baka amsa ba tare da da ya kosa ba in mutum ya zo yana masa tambaya sai shi mutumin ya gaji ya tafi amma shi ba zai tafi ya bashi ba kuma kowa ne babba ne ko yaro ne mace ce ko namiji ne ɗa ne ko bawa ne malami ne ko ami ne gama gari ɗan gari ne ko bako ne zai fuskance shi an samu tambayarsa ba tare da ya yi kalmar da za ta da za ta sosa masa zuciya ba ko kuma ya sa shi cikin kewa saboda haka zai ba shi an sa gwargwadon yadda zai fahimci tambayarsa ya fahimci jawabinsa to yana da wannan tawali'un da ake ba da labari a kansa in kuma aka zo ta bangaren ibadaka shi kuma wannan haddith wala haraj haddith wala haraj ka faɗa abin da kake ganin na ibada kakka damu ibn taymiya yana da wannan mutum ne a yake cewa kalla in su bi a bimitlihi irinsa irinsa da ake jin labari masu ibada kaɗan ne ya ce li annahu kana qad a julla waqtihi wa zamanihi fihi hatta innahu lam yaj'al li nafsihi shaghilatan tashghaluhu an Allah ta'ala ce gaba ɗaya lokacin sa ya sa cikin harkar ibada yanzu to babu ba wani abin da yake shagaltar da shi babu wani abin da yake shagaltar da shi daga Allah subhanahu wataala ma yuradu lahu la min wa wala min mali babu iyali babu wata dukiya da ya tara yake kokarin tarere ta kattawargaci kattawaki wa kana filai lailihi fi lailihi mutafarridan an nas kullihim in dare yayi zai tafi koma shi kadai ya kadaita khaliyan bi rabbih ya kadaita da ubangijinsa bari'an yana mai mayar da yana mai kaskantar da kai ga Allah yana mai yawan tilawar alkur'ani yana ibadu daban-daban ibadar dare sallah kiyamul layl istighfari ibadar rana azumi da sauransu yace haka zai cika dare yana ibada sannan ya zo lokacin asubahi yanzu alfijir yake to ya zo masallaci tare da mutane ya yi tahiyyatul masjid ya ce wa kana idza ahrama bis salati takadu tatakhalla'u da li haybati ityani bi takbirati al-ihram in ya yi harama sallah yadda zai yi kabbara harama din in kana gurin sai gaban ka ya faɗi irin haibar kabbara harama za ta mutum da jahwari yusuf kana jin yadda kabbara harama su ɗauka ko wasu makiya ne suka abin suka kawo ɗauki ko hari yace idan ya shiga sallah tarta'idu a'da'uhu jikinsa sai rika makarkata saboda tuno haibar ubangiji domin a lokacin ya shiga hadaratul ula yana ganawa da ubangijinsa saboda haka jikinsa sai rika mai makarkata in yana karatu kuma ya muddu bi qira'atihi sautahu irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka sifanta karatunsa yana jan madda inda take to haka ibn taymiya yake yi kama sahha fi qira'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana ruku'uhu wa sujuduhu wa intisabuhu anhuma min akmali ma warada fi salati al-fard da ruku'unsa da sa da tsayuwar sa bayan da tsayuwarsa ta kafin ruku'u da ta bayan ruku'u da ta dagowa daga sujjada yace yana yin ta da kamalar da aka sani ana yin sallar farilla وكان يخفف جلوسه للتشهد الأول خفة شديدة تهير فرقه باية أويتاتها wanda wannan shine sunna wanda wata fa'ida ce ba a mahallinta ba sanin ban karanta ra'ayin ibn taymiya game da tahiyar farko tsawaita ta ake ba wataƙila mutum ya duba littafinsa al'umda sharh al'umda ismu ina so in duba in ga me ya faɗa a gurin duk da cewa littafin umda yana daga cikin farko farkon littattafansa yana matashinsa sosai 20 da wani abu sanda ya sanda kai ga ka cika hamsin ka shiga yana shekara 17 kuma ta ya fara karantarwa yana sha bakwai ya fara karantarwa na ɗan shekara ashirin ya fara fatawa to amma a nan kaga shi almajirinsa yadda ya gani a aikace baya tsawai tahiyar farko kuma wanda shine yanzu zo a sunna hadisi abdullahi bin mas'ud kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa litashahhud al-awwal ka'annahu ala al-ghadab in annabi ya zauna hiyar farko kamar yana kan wani wato gasashen dutse ka san mutum ya zauna kan gasashen dutse wuf zai iya tashi Saura ka kaga kenan baya tsawaita tahiyar wato yana tsayawa a abin nan a shaɗu annan muhammadan abubuwa wa rasuluhu iyana yake tsayawa sai biki baya talati da sauran abubuwa da suke wannan sai a tahiya ta biyu wannan shi ya fi kusa da sunna tahiyar karshe ita ce ake abin amma tafiyar farko wanda shi ya fi kusa da sunna hadisi abdullahi bin mas'ud hadisi ne tabbatacce duk da ta hanyar ɗansa abu ubaida ibn abdullah sai dai abu ubaida ibn abdullah ruwayarsa daga babansa abdullah ibn mas'ud wujada ce sahiha kamar da ibn taymiya yake faɗa ibn rajab da sauran malamai wujada ce wato ya samu littafin hadisan ubansa ne saboda haka abin da ya samu kuma ingantacce ne haka duk da bai ji karatu a wajensa ba amma ya samu iliminsa kamar sahifar amr bin shu'aib an abihi an jaddi wujada ce Eh, ba sama'a ba ne kuma ya ce wa ya ji harubin taslimatul ula hatta ya sama kulle man habar ya ta sallamar farko yana bayyana sallamar kowa da yake gudunsa ya ji ya ce in ya gama sallah kuma ya yi wa allah subhanahu wata'ala a yawa allah subhanahu ta'ala yabo da kirari ya ce allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zar da ikram sannan ya fuskanto jama'a ya ci gaba da tasbihi da hailala wanda ake yi tusabbihu Allah wa bihamdihi wa yukabbiruhu ya cike da tsadari da hailala kamar daidai da zo a cikin sunna to yake cewa haka yake kuma in yayi a yace an san al'ada in ya zauna bayan asubahi baya san wani yazo yana masa magana ya kusan son abin shi shagalta da auratinsa da ambatan Allah da istighfari haka zai yi ta yi yana istighfari yana ambatan Allah yusmi'u nafsahu yana jiyar da kansa cewa rubama yasma'u hu man ila janibi ila wanda yake kusa da shi a zaune yana jin abin da yake faɗa an gane ba wai kawai ya yi sake wai shi yana da kasa da zai zugun kuma wai zikiri yake ayyarci ai a zuciya ake a harshen kai rika motsawa harshen kai la ya zalo ne tanuka na tsaron mai kalimata ne kafifata ne alal lisani sau ka sai dole harshe na nisa amma kawai kai zugun a ce a kai wai ayi zikiri nake sai ai a zuciya a. zuciyar tana da zikirinta ba a ce babu ba amma dai in kana son kai wannan zikirin da annabi yake faɗa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah akbar istighfari to harshen kai rika mintsawa sai mun tabi yakan jiyar da kansa in ma kana kusa da shi ma zaka ji abin da yake faɗa yace tare da haka kuma yana yi kansa yana daga kansa sama yana yana daga kansa sama ya san yaro an zo yaro wato an zo a cikin hadisin sallallahu alaihi wasallam kana yukfiru min min raf'i basrihi ila ila sama min min raf'i nazarihi ila sama annabi yana yawai da daga kansa sama saboda tadabburi cikin cikin malakutillah falam yanzuru ila falam ينظر إلى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء أو أولم يروا إلى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء eh ta subhanahu wata'ala ce ba za ka ga mulkin Allah da ke sama da ƙasa ba eh afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at eh saboda ka ana san ibnu taymiya yakan yawan daga kansa sama to haka yake yi har sai rana ta daga har sai rana ta daga lokacin da ake hana sallah ya wuce to sannan sai ya sai ya tashi ya koma abin da sannan daga baya kuma in ya tafi daga baya sake dawowa masallaci ya zauna kuma dan fatawa haka zai tayi mutane fatawa masu wasu bukatu suna zuwa haka zai tayi har azhar sai bayan sai azahar ta yi sannan kuma sai ya tashi sannan in ya tashi kuma bayan sallar magariba ta dawuyi ya karanta wani abu na da shi da almajiransa ya babba su fawaid bayan magarib magrib da irin wani karatun da muke sannan daga baya ya koma ya shiga gida ya ci gaba da da an da abin da ɗinsa to haka yake shi ne ce wa kana radiyallahu anhu kafiran ma yarfa'u tarafahu ila sama yana yawan daga kansa sama la yakadu yaftur min zalika ka annahu yara shay'an yuthbituhu bi nazrihi in yana kamar wani abu yake gani wanda yake so ya tabbatar da abin yayi فكان هذا دأب مدة إقامتي بحضرته يجد زمن زمانا دشي هكا نحن هكا نقينا wannan abin da yake ne baka labari tun daga daren sa har safiyar sa har zuwa magariba har wani daren ya shiga yace haka na ganshi yana yi haka rayu sai yace fa subhanallahi ma aksara ma kana zaman da nayi sai na ganshi zama ne da ya takaita bai tsoho ba saboda abin da yake samu na fa'ida tare da shi yana ga ko kwana nawa yayi bai dade ba ya laita haka na tsalat ya ce wallahi ma marra ala umri ila al'ana zamanun ila al'ana zamanun kana ahabba ilayya min zalika alhin ce wallahi tun da nake a rayuwata ban taba samun wani lokaci da na fi so a rayuwata ba kamar wannan lokacin lokacin da ya kasance tare da shekul islam ibn taymiya wala ra'aytu wala ra'aytu ni fi waqtin ahsana halan minni hina idin ban taba gani na cikin wani yanayi mai daɗi mai kyau ba kamar wannan lokacin wa ma kana illa bi barakati shaykh yace wannan kuma albarkar malam ce da muke tare da shi yace wa akhbarani ghayr wahid mimman la yashku fi la yashku fi adalatihi yace ba mutun ɗaya ba ba ni ba waɗanda ba a shakkar adalcinsu da gaskiyarsu sun ba da labari cewa annan jami'a zama da shekhi yankazi alama ra'aituhu shi haka lokacin malam yake tafiya kamar yadda na gani din nan ruwan ka ga yadda yake dinnan yake to haka haka rayuwarsa take fa ayyu ibadatin wa ayyu jihadin afdal min zalika wata ibada ce da jihadin da yake wannan to haka nan ibn al-qayyim a cikin zadin ma'ad yake ba da labarin cewa ya ga shekul islam ibn taimiyya idan ya fito daga sallar juma'a aka gama sallar juma'a ya fito ya shiga gidansa to da abin da ya samu na gurata ko wani abu wani abinci da ya raguwa ko wani abu da ya ajiye sai ya dauko sai je samu wani wanda yake cikin bukata a boye sai ba shi sadaka sai ba shi sadaka ya ce na ji shi yana cewa idan ya kasance zakanallah idan ya zanto Allah ya umarce mu mu yi sadaka ya umarci yana nufin ya umarci mu ne su yi sadaka idan za su gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ke cikin suratul suratul mujadila yace fasadaqatu bayna yaday munajatihi ta'ala afdal wa aula bil fadila to kai sadaka lokacin da zaka gana da shi ayyaka idan wanda zai gana da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi sadaka wanda wannan in ba a manta ba lokacin da muka zo tafsirin suratul mujadila mun ce hukuncin ba wai an shafi an shafe wajibcin an shafa wajabci ne da wajibi ne amma ya ci gaba da zama mustahabbi ne ga wanda zai gana da annabi sallallahu alaihi wasallama to ya bada sadaka kafin ya zo ya gana shi to shi da ibnu taymiya yake cewa idan har ana son mai ganawa da da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada sadaka to aula wanda zai gana da Allah ya bada sadaka sauraka ranar juma'a in ya je sallah ya abin nan ya abin nan in ya fito zai tafi juma'a afan bayan ya fito daga juma'a ba in zai tafi juma'a in zai je sallar juma'a duk abin da yake da shi a gida sai ɗauko ya sadaka sannan saboda zai je gana da Allah wani ibn al-qayyim yake faɗa a cikin zadul ma'ad fi yadi al ibad yake cewa wata rana ya zo ya same shi an ya gama sallar asuba ya zauna yana wuridinsa na bayan asuba ya zauna har kusan rana ta raba bai ma tashi daga wurin ba daga nan sai yake ce mun يكتو ابن القيم يكتو هذه غدوتي كي لو لم أتغدى هذا الغداء لتقط قوتي تولى تشيل أبن تشيل نتاجيا إن بن تولى بتو قبعة إذا نجيل اللي إيه في جكينا قبعة إيه إذا نجيل سرور اللي في كالفي وانا الزمن زي مشيني زي كارا مكالف انتاش تكين نشاد آه، إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مقيلة ce da shi la zikira illa bi niyyati ijmama nafsi wa irahatiha li asta'idda bi tilka ar-raha da zikirin akhar aw da na ma'na shi duk sanda yi shiru ko na tsaya ban ci gaba da ambatan Allah ba to ina ba wato kaina ne damar dan hutawa dan hutawa kamar break da in ci gaba da wani zikirin in samu in ci gaba da wani zikirin cikin nishadi saboda haka ne ma har yake cewa kamar da ibn qayyim din yakin eh, mun karanta wannan a alwabil sayyid yake cewa inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannata al-akhirah akwai wata aljanna a nan duniya duk wanda bai shige ta ba to ba zai shiga ta lahira ba ma'ana wani duk mutumin da ba zai bauta wa Allah a duniya ya ji daɗin bautar ba wanda ita ce aljannar duniya to ba zai kama hanyar shiga aljannar lahira ba da hanyar janna lahira ba a samun ta sai ga wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai inda da zina amanu wa amilu salihati kanar dahu jannatul firdaus a ga amanu wa amilu salihati to wani al'amalu salihin ka yi shi tare da jin dadinsa kana kana malarinsa kana jin ɗanɗaninsa, shi ne aljannatul jannatul duniya to wanda duk bai shiga wannan aljanna ba zai samu ta lahira ba Saura ka mutum ne mai ibadar gaske kuma har lokacin da aka kama shi a cikin kurkuku haka yi ta bautar Allah haka yi ta canza mutane haka yi ta dawo da su kan hanyar Allah in aka zo wajen al'amur bil ma'ruf wani nahy munkar wannan farisul maidan ne ba a magana maganar umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna wannan wani abu ne da yake wajibi a wajen sa musamman abin da ya shafi shirka da bid'a ibn taymiya ya yaki wannan ya yaƙi su da littafansa da bakinsa ya yaƙi su da hannunsa ya yaƙi su da littafansa ya yaki barna har da takobinsa lokacin da tatar suka shigo da lokacin da nasara suka kama akka cikin falastin suka mamaye garin akka a cikin falastin ibn taymiya yana daga cikin waɗanda suka fita tare da rundunar bi a lokacin sojojin musulmi a lokacin yana gaba-gaba har aka je aka samu nasara wanda suka je yankin suka ce Allah subhanahu wata'ala ya ba da nasarar wannan yakin ta hanyar ibn taymiyyah saboda shi ya tsaya ya dinga sawa sojojin musulmi karkashi yana sa musu wato kyakkyawan fata a cikin zuciyarsu wanda wannan ya sa suka samu sabati saboda ta kowace nahiya ibn taimiyya ya yaƙi barna da abin da ba daidai ba shi sa littafansa za ka gani a sun shiga cikin kowane bangare wani lokaci ka ga littafansa yana raddi akan akan yahudu da nasara kamar aljawabu sahih liman baddala dinal masih da yake kan wani lokaci wani ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam kamar as-salim al-maslul eh salim al-maslul shatim ar-rasul wani wani wani wani kirista ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ibn taymiya ya tsaya sai da aka kamo wannan mutumin ya zo ya tuba ya ba musulunci to bayan ya tafi ya fita ibn abin nan wasu daga cikin mutar jama'a aka jefe shi a lokacin za a shigo da shi ne aka jefe shi to shi sarkin da yake mulki a lokacin damar kiristi ke nema sai ya cewa ibn taymiya ne yanzu ga aka jefe shi sai ya kira su lokacin ibn taymiya na shekara 33 lokacin da ya rubuta a tsarin wani masu kagirbe shi ne lokacin. ba a maganar nura nura yin sani to lokacin ya kira wasu sai ya sa aka musu bulala cewa sun shiga haƙƙin wani zagin annabi bai yi to da dai a lokacin ba haka ya dace su je a jefe shi ba to amma jama'ar gari sai ce an zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga wanda ya zagi ai kaga ya samu kansa da ba su kashe shi ba to daga baya mutumin nan ya je ya ce ya tuba ya musulunta ya kama hanyar madina ne wani dan uwansa ya bi shi ya kashe shi shi kuma daga baya shi wannan ke yasa aka kira ibn taymiya ya ba su hakuri ya nemi gafara sai nemi afwas abin da ya musu to a lokacin da ya rubuta asarimul masdud ala shatimin rasul ينادى للتابعي إيه ضعف الدلالة على أمور الرسالة مسأل مسألة في الكنائس تسولغ هكذا ينفى لاسفة ينفى لسفة إذا ما أبو تامن تكي ولا نسك داغو لك وعلى متاني سكري كتارك أركو كإفيدة شأن الأكيدة ثم يرى مجر مجر أكنسو كما رأينا للتابع سبقية المرتاد فلا يعيش لدو يردد فلاسفة هكذا فلاسفة أهل الإلحاد haka nan littafin sa arradu alal mantiqiyin shi ma yake ne dai raddi ga mutanen masu mantiki a safadiyya littafin sa safadiyya littafin sa an-nubuwat ya yi raddi akan su albakin lani akan harkar annabci ya ake nufi da annabci da sauransu ga littafin ga littafin sa min hajjin nubuwa kuma min hajjin sunnan nabawiyya min hajjin sunnan nabawiyya في الرد في نقد كلام الشيعة القدرية لكي قد أفضأ تأدين الشيعة هكذا قال التافت الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وإليك ردي قولاة الصوفية ولأن سكي كاسة بمبت فكانوا وليين قسكيا دا وليين قليا بند الاتفند هي ينا أيوة مؤتزلة دا أشائرة دا كرامية دا كلابية أنا بس ردي كما الدرء تعارض الأقل والنقل إليك ردي قرازي كما الشره الأسفهانية كما الأقيلة الحموية kamar at-tadmuriyya kama at-tis'iniyya wajihi sama da 90 ya fada don tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala ya takallamu bi sautin wa harf mujalladi biyu tafsir sharh hadithun nuzul yana da littafai wanda ko a wancan karan mun ba wanda zai iya maka adadin su a yanzu Ibn taymiya yayi munazara wato yayi munazara da da mabiya addinai da aikidu daban-daban yayi da nasara yayi kuma da yan bid'a yana yaransa akwai wani mai huni da ya kakare shi yana karami kamar yadda albazar ya ka al'alamul aliyya yana karami yake tare shi yana fada masa su shubaha ibi ta biya yana warware masu shi a tunanin ila yana da ko zai rikita wa ibi ta a kwakwalwarsa tun yana karami ya sa shi ya zama bai hudu ko wani abu in ya tare inda tabi ya kashi ba tabi ya sai ya bi kan shi ba ya kafa fada da ita ya baje ta gobe ma sai ya tare shi da wata ba jibi ma haka da abin ya babace yana ta rusawa karshe bai hudan sai musulunta eh, ya zo barbara ya koma da ciki saboda haka ya fahimci shi addinin banza yake rigiri haka nan yi munazara da wasu kiristoci uku da suka zo suka same shi shi ba daga sa'id masjid suka zo suka same shi ya tsayar musu da hujja cewa abinda suke kafirci mu alqur'ani ya gaya da dan kafara alladheena qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam da dan kafara alladheena qalu inna allaha thalithu talata Allah ya faɗi cewa kafirai ne kamar amma su ba su yi da kafirai bane saboda haka suka zo ya zauna da su ya munazara da su cewa abinda suke yi ba addinin annabi ibrahim bane alayhi salam ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min mushriki sai suka ce masa ai duk abinda muke yi kuma musulmi kuna yi irin abinda muke faɗa game da maryam mahaifiyar annabi isa da irin yadda muke sujjada muke neman gafara a wajenta muke kuma musulmi kuna yi da sai sittu nafisa sittu nafisa sa masar akwai kabarin nafisa bintul hasan ibn zaid ibn hasan ibn ali ibn abi talib ɗaya daga cikin alin baiti nafisa yar alhassan dan zaid dan alhassan dan ali ibn abi talib kabarin ta yana nan ana ta shirka tun jimawa tun zamanin su ibn taymiyyah za a bi in ka duba tarjama ta asir ala bin bala za ka ce yana ana mata sujjada ana yin abin da Allah ake wa in a wancan lokacin balle yanzu da sunnar ake da aqidar ake a katta sai waɗannan kiristocin suke ce a da abin da muke yi abin nan a gurin maryam kuma kuma musulmi kuna yi ga sittu fisa haka kuke mata ku mata sujjada ku nemi gafararta me bambanci mu da ku eh sannan kuma kuna neman agajin salihai da sage sura bis salihin wata ɗayan ku ya zo faduwa kira wani sali wani wani game da mu muke kiran jesus ku ce jesus kuma kuma kuma ku faɗi wani shehi suke gaya masa ke kuma ga shi in haka ne mun riga ku sau haka in haka ne namu ya fi zama daidai tun da mu ne a gaba muka riga to shi ne sai ibnu taymiya yake ce musu yace duk wanda ya wannan abin da kuke faɗa fa fihi shabahun minkum to yi kama da ku ne wa haza ma huwa dinu ibrahim amma ba dinin annabi ibrahim ne wanda annabi ibrahim yake kai domin addinin da annabi ibrahim yake kai ne Allah na'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'a bauta wa Allah ka mu hada komai da shi saboda ka baya da kiri baya da mata baya da ɗa. ولا نشرك مع ولا نشرك نشرك معه ملكا ولا شمسا ولا قمرا ولا كوكبا ba za mu haɗa shi da rana ko wata ko wani mala'ika ba ba za mu haɗa shi da wani annabi ko salihi ba annabawa duka ya ce da su annabawa duka mun yi imani da su haka nan muna girmama su muna ba su darajar su kuma muna musu biyayya muna gaskata su cikin duk abin da suka faɗa daga Allah subhanahu wata'ala muna musu da'a kamar yadda annabi Nuhu da Salihu da Hudu da Shu'aibu suka ce al'ibudullaha wattaquhu wa ati'un saboda haka suka sanya ibadar Allah da takawa gare shi shi shi kadai kuma su kuma ai musu da'a bauta ga Allah da takawa shi kadai ake wa su kuma ai musu da'a al'ibudullaha wattaquhu sai ce wa ati'un to yayin musu musu wannan bayanin da zanto har eh, suka zama ba abin da za faɗa suka tafi suka gyale shi sauraka ya yi munazara da yahudawa da nasara ya tabbatar musu da cewa abin da suke kai shari'a da suke kai ta gaskiya ma an shafe ta ƙwa'ani ya zo ya shafe ta sannan abin da suke kutiya da shi da dama ba su da inganci wai tabbatar musu da gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya munazara da yan fa'ifar rifa'iyya al-ahmadiyyah ar-rifa'iyya mabiya ahmad ar-rifa'i da su ma suna nan da yawa akwai su a syria akwai su a masar suna da kulumboto da wani sihiri-sihiri da rufa'ido da siddabaru iri-iri tun lokacin ibn taimiyya za a same su wannan siddabaru za ga suna wasa da macici suna shiga wuta a haɗi wuta su yi waye da wuta wanda yake suke nuna mutane karama ce wanda kowa ko bane kawai rufa'ida ne ba ma tsafi ba ne da fa'ida ne suna amfani da wasu hanyoyi wanda kai da gaggawa ba za ka gane ba ga shi kwanan da kuna ga wani kudu kowa ya gani zai baku amma dabara ce kawai saurin hannu ne suna cewa sai saurin hannu ne kai baka kula ba kudin daman suna nan makala a takardar amma ya yi mata wani lafi da kai ba ka gani ba sai ga kamar ba komai amma baya kudi ne nan kuma ka ga ya sa takardar Eh, ko ya zo kawai ga ana zuba ruwa ana wanke hannu kaga wuta ta tashi daga cikin ruwa tare da ba a san cewa yana amfani da wani sinadari wani sinadari ne wanda idan ruwa ya taba shi kuma zai ga fitar da wuta to da shi suke bar hadawa da kasar da suke zuba a ruwa to ibnu taymiya yayi munazara da rifa'iyya wanda suke nuna cewa suna Allah ne Allah ya ba su karamomi saboda shehin su da suke bi Ahmadu Rifai ibn taymiya sai aka tara mutane ce ƙarya kuke yi kuna da awar kuna iya shiga wuta a hura wuta ku shiga yace ni ma zan shiga tare da ku amma da sharadi ni da ku a kawo khal an san khal a kawo khal mu wanke jikinmu mu abin nan afwan mu wanke jikinmu suna sa wani khalli a jikinsu a ka samu da mu wanke jikinmu mu yi wanka mu shiga sannan akwai wani kal da suke amfani da shi wanda za su shafe mai ne su shafe jikinsu akwai man kwaɗi ka shafe jikinsu da shi to akwai ɗan daƙiƙai da za ka yi wuta ba ta fara tsamuna ka ba saboda ka za ka iya shiga ciki ka wuce ba tare da ta fara taɓa jikinka ba saboda wannan sinadarin man da ka shafa a jikinka to shi suke shafe jikinsu da shi sai ce a kawo sabulu ni da ku kowa ya yi wanka kaga duk an yanke sinadarin ya ce ku shiga ni ma zan shiga suka ke yadda to wani an yi ta gaban shi sarkin gari a kira sarki aka ce su taru ibn biya ce na yi kalubale ce ku yi wannan nima zan yi karshe suka kiya ya yi munazara da almutakallimun musamman a sha'ira wajen tabbatar da sifatun layin habariya. irin su daidaiton ubangiji akan al'arshi irin tabbatar masa da hannu سؤال المجيء وجاء ربك في صفات الله الخبرية وفي صفات الله الذاتية إذا سهلوا لسول الله سنجي تلي جمع لشيء أكونا ثم الوقت اللي يربط كيلة الواسطية على كيلة الحموية كيلة الواسطية كان لا أثر بأذاري يربط هذا إيه تشي تيك أيوة تنمية أيوة تنمية أنا تقوك أنا أكرمتها بين العصر وبين الظهر والعصر sai gama rubutu an ce je rubutu a aqidarsa shi aqidar tunda ya ce shi bai din taku da samu babu mutane to ka je ka rubuto taka shi ne ya zauna zuwa la'asar ya gama rubuta ba tun daga abin da ya shafi a aqidarsa ga Allah mala'iku waɗannan arkanul islam ɗinka har zuwa sahabbai kuma kowanne ya faɗa ya ka aya ka hadisi ka aya ka hadisi ka aya ka hadisi ba magana sa ciki ba magana sa ciki akwai risala ka tokam da aka rubuta kan munazarar ibn taymiya munazarat ce al-munazarat al-aqdiyya da suka shafi aqida al-munazarat al-aqdiyya li shaykh al-islam ibn taymiya risala ce ta magister ta master da aka gabatar a jami'ar islamiyya wani da ake kira haitham ibn qasim al-himri shi ya rubuta ta mujalladi qas zai kai wajen shafi 700 da wani abu munazararsa da yan bida munazararsa da yahudawa da falasifa da waye da waye duk ya tara su ga an buga shi saboda kusan shekara takwas ko gobin baya da suka wuce saboda haka ibnu taymiya yayi munazara da mutane da yawa a cikin fatawa akwai maganar munazararsa akwai eh, alhamawiyya akwai itirazat da aka rubuta masa wanda ya bada ansa a Masar ce itirazat al-misriya al-aqidah al-hamawiyya da sauransu da sauransu a muka ce za mu yi ta magana akan Ibn taymiya akwai mihnarsa da ai shiga daurin ta da aka yi ta yi za mu zade za mu dade nan. a mu bai shi da yanzu ne dan abin da ya rage bari mu faɗi wafatinsa ibnu taymiya ya rasu a akwai adani ko to shi kenan in an nace sai mu sai mu dan ƙara wani abu sati mai zuwa in mun gama sai mu abin nan eh abin da muka faɗa ne daidai Allah ya ba su wala wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته